yan uwa musulmi da muka haɗu a nan masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wani sha tara ga watan ramadanin shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina ɗaya kenan ga watan mayu na shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya muna karatun alkur'ani tare da tafsirinsa a cikin suratu yusuf alaihi salam mun karanta zuwa aya ta 68 sai za mu karanta daga aya ta 69 Allah muna roƙonka ka mana katari mu karanta daidai ka ba mu fahimta mu fahimta daidai ka ba mu imanin da zai samu yi aiki mai kyau da zai zama karɓaɓɓe a wurinka abinda muke yi na daidai Allah ka karba mana abinda muke na kurakurai Allah ka gafarta mana mu da sauran ayyukanmu a cikin wannan wata Allah ka karba mana mu na baya da na yanzu da na gaba Allah ka gafarta mana kuma ka ba mu kyakkyawan ƙarshe mai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir الرجيم hmm. bismillahir rahmanir rahim billahi mina shaifanin rajim Allah maɗaukakin sarki ya ce walamma dakalo ala yusuf yayin da suka shigo zuwa wurin yusuf awa ilaihi afa sai ya janye ɗan uwansa zuwa gare shi kala sai ya ce da shi ala a kuka, ni ɗin nan ni ne ɗan uwan nan naka salatabta tabta is bima kanu ya'malu don haka karka damu karka yi bakin ciki da duk abin da kaga suna aikatawa falamma jahazahum bi jahazihim yayin da ya gama shirya musu kayansu ja'ala siqayata fi rahli akhi sai ya sanya ma'aunin a cikin kayan dan uwansa summa azzana mu'azzin sai mai shela yayye kuwa yana cewa ya ayyatu hal'iru ya ku ayarin matafiya innakum tariku lallai ku barayi qalu sai suka amsa suna cewa wa aqbalu alaihim yayin da suka waiwayo zuwa wurin masu kira da shela suka ce ma za ta tafkidun me kuka batar me kuke nema me kuke cigiya Ƙalu masu cigiya suka ce nafkidu suwa al-malik muna neman muna cigiyar ma'aunin sarki ne waliman ja'a bihi himlu ba'i kuma akwai alkawarin bayar da kayan nauyin raƙumi guda ga duk wanda ya zo da wannan abin da muke nema wa ana bihi za'in ni kuma na ɗauki lamunin zan biya duk wanda ya zo da shi yanzu ya kawo shi yanzu in biya shi qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na li nufsida fil ard suka ce amma mun rantse da Allah ku kun san mu ba mu zo don mu yi barna a bayan kasa ba mu ba mu zo don mu yi barna a kasar Masar ba wa ma kunna sariqin sannan kuma kun san da cewa tabbas mu ba barayi ba ne. annabi yusuf alaihi salam kun san shirin da ya yi tun a baya dalilin da zai sa a dawo da ɗan uwansa don haka yana ji cewa wannan tsari nasa ya yi yana jira ya ga ranar da za su shigo su kuma a can sun yi ƙoƙari sun rarrashi babansu kamar yadda suka yi alkawari sanurawidu anhu abahu wa inna fa’ilo sun samu sun rarashi babansu ya yarda ya ba su dama su tafi da shi ya ɗora su akan nasiha cewa in sun je su rarrabu kar su shiga ta kofa ɗaya duk yana ta ƙoƙari ne kar su sake dawo masa da irin labarin da aka yi akan Yusuf a dawo a ce masa wani abu ya samu ɗan uwan Yusuf ya ce da su kar ku dawo mun da bakin labari illa an yi haka bikum sai dai abin da zai shafe ku duka amma ku dawo ku ce mun wane baya nan ba zan saurari wannan ba ya gama shirinsa Allah kuma yana nasa Allah ya ƙara wa annabi Yusuf alaihi salam abin da zai yi ka annabi Yusuf a nan yana jira sai gashi sun dun faro sun shigo cikin shi ne Allah ce ma walamma dakhalu ala Yusuf suka zo suka nemi iso lokacin da suka zo masa wancan karon su nawa su goma yanzu kuma sun zo su nawa su sha ɗaya dakalu ala yusufa suka shigo wurin yusuf ya gansu to yaya aka yi suka ce haza a kula ga dan uwanmu da kace sai mun zo da shi oh shine wannan to yayi me yasa wancan karo ba ku zo da shi ba a za su yi bayani ce a sai dai saurara daga sa ba mamaki akwai wani abin da kuka shirya ne yasa ba kuna koye koye ba kwa so a gane ba zan yi magana da shi shi kadai in ji daga bakinsa da yake faruwa saboda in gane gaskiya kun cancanta a baku ko baku cancanta ba awa a kafu sai ya jawo shi ce zo in tattauna da kai kai in gane gaskiyar su bi ma'ana damma a kafu shafi yau sai ga annabi yusuf da dan uwansa ka auna a kwakwalwarka a zuciyarka wani irin farin ciki ne zai faru ga annabi yusuf lokacin da ya ga yau gashi da dan uwansa duk abin da ya ji labari a kan gida a wurin waɗancan zai kai gaskiyar abin da zai ji daga wurin wannan a yanzu don haka sai ya ce da shi inni ana afuka ya ce ni ne ɗan uwanka yusuf ɗin nan da aka ce ya ɓata yanzu don allah ku turanta abu shi kuma ƙanin ya zai ai ba sai mun faɗi ya za yi ba za ka suka yi hira suka tattauna awa ilaihi afa ya jawo shi kusa da shi suka samu lokaci suka fahimci juna inni ana akuka sai ce fala tabta izbi ma kanu ya amalu bi na fala tahzan bi amalin kar kai bakin ciki da duk abinda suke yi abinda suka yi a baya da ji labari kai hakuri kar kai abinda zai sa a gane ni ma na danne ne na ɓoye abinda aka yi mun da abinda aka yi maka da abin da za a iya yi a nan gaba karka yi bakin ciki waɗansu suka ce yana nufi duk abin da suka riƙa yi a baya ka yi haƙuri ka danne kar mu nuna ka koyan da ake riƙe abu a zuciya wasu kuma suka ce a'a yana gaya masa ne akwai plan ɗin da nake so in yi gobe ina so in samu hikimar da za ka sa a riƙe ka ne kaɗan samu kai maka huta ai an gaji ai an zauna a tsawon yanzu ka ɗan shigo birni za ka ka bar tafi ni zan riƙe ka amma zan yi wani abun da zai sa za ka ga mutane za su yi wani abu karka damu akwai tsarin da nake so in yi ka yi shiru abin ka kawai karka sa baki shine falatar da isbi ma kano ya amalu duk abin da za ka ga za a yi a nan gaba karka nuna bakin ciki karka nuna damuwa shikenan aka wayi gari annabi yusuf ya ce to na gama bincike na samu kuna da gaskiya za a iya baku kaya. kaya shikenan ana ta muna je kaurin yan uwanka kaga daga nan bala tabta izima ka biya zai fara aiki karka yi alama karka bakin cikin komai duk abin da za ga an yi kai shiru sai ya koma cikin yan uwansa sai annabi yusuf ya bada umarni yace jakizu lahum jihadahum ku shirya musu kayan shikenan aka fara shirya kaya aka musu awo yanzu sun samu abin nan sun samu wa nazzadu kai laba'id da suka nema da za su samu goma yanzu sun samu sha ɗaya an auna musu kaya kowa ya ɗauki nashi an yi bankwana sai an jima sun fara tafiya ja'ala kaya tafi rahli akhi wanda wani takalimi ne da tasiri irin na alqur'ani Allah ya ce lamma jahazahum bi jahazihim ja'ala istiqaya hal yadullu hadha ala anna ja'alahu listiqayati kana ba'da an jahaza lahum jahazahum la ja'ala istiqayata hina jahazahum bi jahazihim tukunna daga baya azana mu'azzin an gane ko dama ya riga ga wa yaransa cewa idan kun zo yin musu awu kun a'auna na kowa ku fakaici idon su kasu gane lokacin da kuke aunawa wannan abun awo din na sarki mai muhimmanci wanda da shi ake amfani don shi ne abun awo na adalci na ƙasa baki ɗaya wanda ƙasa ta yi approving shi ne authorized abin awo kar wani ya zo da wani ya ce a auna masa da kansa ya ƙari kar kuma wani ya zo ya ɓoye wanda za a yi ɗungushe don a rage wa talaka wannan na sarki ɗin shi ne wanda hukuma ta yarda da shi to kaga kowa ido yana kan wannan abun awon wasu suka ce na zinari ne ba saboda kaga kai talaka ba za ka iya sayo irinsa ba sana ka kawo na cuwa-cuwa a kawo za a gane yanzu ana magana abinda za a ci ina za ka samu zinari za ka sai aka kawo abin zinari sai aka ajiye da shi ake awo na sarki ne to sai ya ce da su yaransa sai ce ku sanya wannan abun awon a cikin kayan ɗan uwansa a cikin kayan wane da aka gama sai ce ku ɗora akan raƙumi kaza kayan wane ne sai aka ɗaura sai ce to a tafi kaga su ba su sani ba ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma azana mu'azzin da yayi haka kenan sai zama jahazahum bi jahazi ya zama shirya musu kaya sannan sai aka sai suka fara tafiya suna cikin tafiya kuma sai ga meye kuwa ya zo shela kai waɗannan mutane ayyatu hal'ir ashabul ibil allati hummilat al'ahmal lissafar shi ne mana al'ir wato abin na raƙuman da aka ɗora musu kaya an fara tafiya da su da jama'arsu shi ne al'ir ayari kenan na raƙuma da kayansu da mahaya kai mutanen nan matafiya innakum lasarifun ku barayi ne kaga wannan magana ai za ta sa da sauri zai ji hankalin su waiwaya qalu wa aqbalu alaihim sai sauri suka waiwaya wannan wawun din haliya ce bi ma'ana qalu hala kaunihim muqbilina alaihim suna jin wannan sai suka waiwaya suna waiwayawa sai suka fara magana muna da ta cewa ya za ku ce mana barayi kai bai kamata ka ce mana barawo ba laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ard ku kun sani cewa ba mu zo mu yi sata ba ai ba wannan ne zo mu na farko ba wancan karon mun yi sata ne sai zai ku ce mana farai don kuna neman kayan ku qalu aqbalu alaihim ma za taqtibun me kuke nema ne da Allah ku ce mana farai kawai lokaci ɗaya ku ce barayi me kuke nema me muka sata muku ma za taqtibun bi mana ma za ma za a anku wa ma za faqattum hatta tattahinuna me kuka me haka ya bata har kuke cewa mu barayi sai suka ce nafidu suwa al-malik ai babban abu ake nema abun awon sarki ake nema shine suwa al-malik bi ma'ana bikiyanul malik abun da ake amfani da shi na sarki ana awo din nan shi muke nema shine suwa da aswa da asa duk ma'anar sa ɗaya ne bi ma'ana sa'ul malik bi ma'ana bikiyalu waliman ja'a bihi hillu ba'i sannan an sanya tukuici ga duk wanda ya zo da shi akan cewa za a bashi kayan raƙumi guda kyauta akwai price idan ka zo da shi shine ma'anar waliman a bihi bi ma'ana waliman ja'a bihi min na fi qabla taftish duk wanda ya zo da shi tun ba a yi bincike ba kawai ka faɗa ka ce ni ne nan za a baka kyautar raƙumi guda ba ka wahal da hukuma ba kenan ko da kai ka sace ka kawo kawai zan baka kaga ba wanda ya sani ba wanda ya sani ina yake shine ma'anar waliman ja'a bihi hindu ba'i wa ana bihi za'i ni kuma bimana ana kafilun wa ana zaminun liman ja'a bihi an utiyahu hadha al-ju'l an sanya kyauta da za a bayar ni kuma ni ne mai lamuni kana kawo yanzu zan baka waye ya sake a cikin ku ya faɗa ba sai an dogon min in baka ba sai mun caje ku shine suka ce na kar alimtum ma ji ina limin tilfil ku kun san mu ba barayi bane kuma kun san mu ba mu zo nan don barna ba a rekod ɗinmu akwai wani abin da kuka taɓa gani na sata ne wa ma kunna sadiqin kuma mu ba ba bane tun a da mu taɓa sata ba bayan za mu mu sata ne to wannan fa sai insistin ya ce shi bai yadda ba ni ban yadda ba suka ce mu ba mu yadda mu ba barayi bane kar fa a samu suka ce a samu mana za mu ba bincike ku ba a binciken mana ka samu kana ji da kanka ai yana da confidence ciki da gaskiya ke saboda haka suka ce a bincika sai suka ce to tsaya kafin mu bincika fama jaza'uhu in kuntum kadibi an karanta nan to mu je mu je jaza'u fama da za'uhu sai suka ce to menene sakamakonsa menene horonsa in kuntum kadibin in kun kasance makaryata an sai suka amsa musu da cewa jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u horonsa shine duk wanda aka samu a wurinsa a cikin kayansa to shi ɗin da kansa ya zama shi ne horon bimana shi ne sakamakonsa ƙalu jaza'uhu man guji da fi rahmihi fa huwa jaza'u suka ce horonsa shi ne duk wanda aka samu a kayansa to shi mutumin ya zama shi ne horon ya zama shi ne sakamakon sata kadhalika najzi zalimin mu haka muke sakawa haka muke yin horo wa waɗanda suka yi zalunci ta hanyar sata fa bada bi awiyatihi Allah ya ce sai aka fara sai ya fara bincike da kayayyakin su qabla a akhi kafin ya zo kan kayan dan uwansa hannun istakhrajaha min a akhi kawai sai gashi ya ciro wannan abin da ake nema daga kayan dan uwansa kadhalika na biyu yusuf Allah ya ce haka ne muka shirya wa Yusuf ma kana ne kuza a kahu fi dinin malik ba yadda za a yi ya iya rika ya iya samun rikon dan uwansa a irin shari'ar sarki na garin illa an ya sha Allah sai dai in Allah ya so narfa'u darajatin man nasha' Allah ce muna ɗaukaka darajar wanda muka so wa fauka kulli dhi ilmin ali kuma duk wani mai ilimi to akwai wani mai ilimin sama da shi Allah maɗaukakin sarki ya ce da suka tsaya aka ja layi waɗannan sun ce kuka sai mun bincike ku waɗannan sun ce mu ba mu ɗauka ba sai aka ce to ai sai a yi bincike da za a yi bincike sai suka ce to kafin a yi bincike tukun mu ba ma don mu muku adalci ma in aka samu mai laifi daga cikinku ne kuka sace menene horon menene sakamakon wanda ya sata a wurinku a garinku fama jaza'uhu in kuntum kadibi bi ma'ana fama iqabu sariki in kuntum kadibina bi kuma, annakum lam tasriku idan karya kuke yi cewa ba ku kuka sace ba sai aka samu ku din ne me za a yi masa a horon garin ku a irin dokokin ƙasarku ku yaya ake yi kuna gane hikimar wa yake wannan tambayar shi wanda aka aiko ya zo ya yi ya kuwa yana neman kaya jami'in tsaro kenan da shi da jama'arsa shi yasa suka ce kalu da shi da waɗanda aka aiko su yan sanda masu bincike su kuma sai suka ce jaza'uhu man da fi hali ga yadda sakamakon yake yanzu wa yake amsawa su yan uwan yana nufi ku a garinku a kan'an inda kuka fito yaya ake yi saboda mu za mu muku shari'a da irin dokar ku ne duk wanda ya zo bako kar mu mata shari'a da irin dokar mu ya ce an zalunce shi baka ku a garin ku yaya ake yi in an kama barawo in mun samu ƙarya kuke yi su kuma saboda confidence sun san baka ɗauka ba sai suka ce to mu ga shari'ar mu man wuji da fi rahmi duk wanda aka samu a cikin kayansa yayi satar nan jaza'uhu wannan zamirin jaza'uhu din ya'udu ala menene ala tariki ko alal masruq menene sakamakonsa menene horonsa horon satar idan an yi ko horon da za a yi akan abin da aka satan ko kuma horon da za a yi wa wanda aka satan menene hudin to waɗansu suka ce jaza'uhu ne a sariq fama jaza'u as inda kun fi hukumikun in kuntum kadibin in muka samu karya kuke yi yaya horon barawo yake a garinku ana fahimta ko kuma ya zama hudin damirin yana nufin almasruk ana ana nufin alwi'a ko asiqaya wannan abin da ake magana akan an sace menene hukuncin sace shi a wurinku kuna fahimta kaga bidai zai ba ma'ana ɗaya ce in kuntum kafin in ƙarya muka samu kuke yi ya za mu yi mu hora ku ku gaya mana a shari'ar garin ƙalu sai suka ce jaza'uhu buhu iqabuhu indana fi hukumina mu a irin hukuncinmu in aka samu mutum ya yi sata man wuji da fi rahlihi duk wanda aka samu a cikin kayansa fa huwa jaza'uhu ai fa inna sariqa yasiru abdan mamlukan inda al-masrufi minhu jaza'an wifaqan mu yadda muke yi a wurinmu shine in aka samu barawo ya yi sata to wannan barawon ya zama bawon wanda ya yi wa sata a madadin a karɓi kayan sai a karɓi mutumin gaba ɗaya ya zama naka mu haka ake a garinmu ko haka ake a garinku to bari mu caje ana fahimta jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'u horon wanda yayi sata a garin mu shine duk barawo ya zama bawon wanda aka yi wa sata sai hukuma ta kama ka sai ta danka ka a wurin wancan ko yanzu ka wulakanta kanka da har yi sata a wurin wani to kai kanka baka yi tsadan da ka wuce kayan da ka sasan ba tunda kayan nata ne ka zo ka ɗauka to kai ma ka zama nata ba kayan dai ba mu haka ake a garinmu saboda tsabar mu nuna muku ba za mu taɓa yin sata ba suka ce ko haka ake yi to mun yarda da naku akan naku za a yi kuma kun yarda suka ce sun yarda haka kuke yi suka ce ka zalika na jizi zalimi mu haka muke sakawa a zalumai ai sata ba karamin laifi ne suna ta cika baki a ai mu bayan da za a yi mun sata ha ba mu kun kai kasa ma waye baban mu a duk wannan jizi cike ba sai an je ba ku dai ba kun ce shi to a fara bincike fa bada bi awiyati da aka zo bincike sai aka fara daga sama waye babba wane a bude kayansa ai kaga sai an zo karshe kamla wuya ya ce duk wannan annabi yusu shi ga musu yadda za a yi shi baya ba wurin balle a ce shirya waye. ana ta bincikawa an fara fa bada bi awiyati a bincika kayan wane a caje babu ibn kathir ya ce a daidai lokacin da ake wannan abun shi wannan din ya rufe ce astaghfirullah ku yi hakuri a ban dauka ku mutanen abin nan bane ana ta yi sai da zo an gama na goma sai ce ka wallahi ban san kuwa haka kuke ba ai wallahi da ba ai haka ba suka ce a a a ci gaba a ci gaba don ku tabbatar a gama da naka a ba sai an yi ba ba sai an yi ba suka ce a mu bara mu da saboda ku gane an mun ga muku mu ba barayi bane kar wani ya sake ga mana abinci wannan kuma agwada a gwada a gwada a gwada eh a gwada a gwada eh a gwada sai aka ce thumma istakraja sai aka fara ana budewa an juya kaya kawai sai ga abu ya faɗo kwankwataran sai ga kwanon sarki ya faɗo ya zama inna lillahi sun mastakara da hannun wi'aja kawai sai aka ciro daga cikin kayan dan uwansa Allah ce wannan shiri kai kanka ka san ba karamin shiri ne. Allah ce ka ka kidna yusuf mu muka shirya wa yusuf ga yanda zai ma kana da ya'khudha akahu fi dinin malik inda a ce zai yi amfani da irin shari'ar garinsu na sarkin ne da bayan da za a iya samu ya kama ɗansa ya kama ɗan uwansa illa an yi sha'amma. sai dai a wata hanyar daban don in Allah ya kai ma yana da hanyoyi da yawa amma yanzu dai ga hanyar da Allah ya ce ayi kadalika kidna li yusuf ai kadalika sana'na li yusuf hatta ya'khudha aka don ya samu ya dauki dan uwansa Allah ya ce narfa'u darajatin man nasha ai narfa'u man nasha ila marati haka muke daga wanda muka ga dama zuwa darajoji saboda ilimi yana ƙara tsaga ɗan adam wannan ilimi da basira da annabi yusuf ya yi nan daraja ce babba Allah ya ce muna daga darajar mutum gurgurdan yawan sa wa fawqa kulli bi ilmin ali duk wannan ilimin da ka gani na Yusuf na akwai wanda ya fi shi duk kuma wani mai ilimi ma akwai wani da ya fi shi ana fahimta wannan ya nuna cewa a shari'ar su a nan garin masar ba haka ake wa barawo ba amma su a can yadda ake wa barawo kenan shi annabi yusuf ai ya sani ana fahimta su ne ba su gane shi waye ba amma shi ya sani za ka sai ji a ransa cewa ga abin da zai yi ai mai sauƙi kawai a sa kayan a ciki ka rubo wannan plan ɗin a sa kaya a ciki a zo a kama yaron in ya ce musu zai rike wannan yaro za su iya ganewa kuma za su ce babansu ya ce kaza an yi alkawari sannan baya su yi wani abin da zai sa ɗan sai ya wahala in aka ce za a yanke hannu ne irin namu kaga kuma an samu matsala sai kawai Allah ya bashi basira ya yi amfani da ya tambaye su su da kansu yaya ake a garin su an kama barawo sai aka yanda za a ce dan uwan barawo Allah ce wannan shirin Allah ba zai yiwu ya kama dan uwansa ba inda ba don Allah madaukakin sarki ya tsara masa ba sai aka yi haka kuma sai ya samu dan uwansa to yanzu kaga ido ya raina fata yanzu ga yaro an samu kaya a cikin an samu abin da ake nema a kayansa su kuma da sun ce tallafi sun rantse da Allah su ba su suka su ba su yi laifi ba kuma dama ba su zo don yin laifi ba kuma su ba barayi ba ne to yanzu ga shi an samu sun ji mai kenan sun ji kunya wace amsa suka bayar فأثرها يوسف في نفسه ولم لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما قالوا الله يا شيخ شيء in ya siri sha ya yi sata tir a sha in dai har ya yi sata yau hmm, wannan ba jinin mu wannan ba jinin mu bane fa kad saraka akul lahu min qabl dan kuwan sa ma da barawo ne ai da mun ga maka ba uwar mu dai ba dama mun ga maka ai shi za ka ce min abikum ka sa mun zo mun kawo maka min abinan gashi kuma ya zo ya yi sata in dai har ya yi sata kenan yanzu an kawo su gaban annabi yusuf ranka yadda gashi fa ana ta bincike an samu a kayan a'a waɗannan ɗin kuma to me ya faru na ganin ku gaban mutanen kirki yau kuma ku zo kuma na sata sai suka ce ai mun gaya maka shi yasa ba mu zo da shi wancan karo ka ce kana tuhumar mu ka ce kaza ka ce kaza ranka yake akwai matsala da mu me matsala suka ce in ya siri mu dai wallahi ba barayi bane har yanzu nan bari ga mu mu ba barayi bane in ya siri in dai har shi yayi tata faqad saraka akul lahu min qabl to da ba tun can da ba layin barayi da dama wansa ma ya taba sata to haka shi ma yanzu kaga dan yayi ba abun mamaki bane amma mu ta bangaren uwar mu ba a sata ma uba ne ya hada mu don Allah wa ke nufi kawai nan sun kira ruwa wannan magana ta girma wa annabi Yusuf Allah ce fa asarra ha Yusuf fi Da annabi Yusuf ya koye ta a cikin ransa ya dake walam yubdi halahum da bayyana musu ba kala sai ce a cikin ransa an tun sharrun makana kai ku ne kuke sharrin ku ne kuke sharrin mazauni ku ne kuke sharrin matsayi yana faɗa a cikin ransa ya daure amma bai faɗa ba walam yubdi halahu wallahu a'lamu bima tasifun Allah shine mafi sanin abin da kuke sifantawa Allah ya san me kuke nufi can zuwa kuke nufi barawon amma yana shiru ya daure bai nuna ba shine ma'ana in yasrif faqad taraka aqul lahu min qabl bi ma'ana in yasrif al-an Faƙar saraka aqul lakum shafiq min qabl yana da ɗan’uwa tun dama shi ba barawo ne ka san ɗan adam da kame kame in dai wani kar a jingina masa laifi sai ya samu yadda zai jingina wa wani to tun da aqul lahu ɗin baya nan ai ba a san shi ba dama mun gaya maka akwai dan uwan mu da ya ɓata, waye to shi ma da barawo ne fa asarraha yusufu fi nafsi wannan fa asarraha wace ce haɗin ya koye ta a zuciyarsa wace magana fa asarraha bi ma'ana fa asarra maqulatahum abinda suka faɗa ne ya koye bi ma'ana fa asarra al'aziyya fi nafsihi wannan wannan abinda ya ji munin kalmar abinda suka faɗa cewa in ya sirik fakar saraka akun min qabl ai dole ya bata rai to sai ya koya ran haka wasu malamai suka shi ya daure bai yi ba walan jihalahum bai nuna musu ran ya baci ba ya shigo a cikin ranta sai ce an tum sharrun makana wasu kuma suka ce haɗin zamini ne na abin da zai zo a nan gaba bi mana fa asarral jumlata sai ya faɗi wannan maganar da adihil kalima wanda yanzu zaka ji an faɗa Allah ya ce fa ha yusufu fi nafsi wa lam yubdiha sai ya faɗi wata kalma wadda bai bayyana musu ba kala ga abin da yake sai a cikin ransa An antum sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun ku ne kuke mummunan mazauni mu kan mazaunin mu mai kyau ne da ni da kan kwana mu ba barayi bane Allah ya fi sanin abin da kuke siffanta wannan duk yana ta fara ina a zuciyarsa wannan yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya ba mu labari dangane da abin da ya faru tsakanin annabi yusuf alaihi salam da kuma yan uwansa a yayin da suka zo ya samu damar da zai rike ɗan uwansa yanzu ya samu dama ko bai samu ba yanzu haka za su koma da wofin hannu duk kokarin da suka yi ba za su samu dama shi kuma zai samu ya rike ɗan uwansa waɗannan ayoyi da muka faɗa sun ishe mu yi ƙoƙarin neman ilimin da muka fahimta daga cikinsu kamar haka abu na farko shine mun fahimta a cikin waɗannan ayoyi cewa annabi yusuf alaihi salam bakinsa sun zo su goma sha ɗaya sai janye ɗaya awa ilaihi a kafu sai ɗauki ɗaya sai suka koma jefa suka keɓe an fahimci wannan ko? to ga hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Bukhari ne daga Abdullahi dan Mas'ud ya ce idza kuntum salatatan fala yatanajatnan minkum duna salis yace idan kun kai uku to kar mutum biyu su kebe su yi magana su bar ɗaya min ajli anna zalika yuzi saboda haka zai cutar da ɗayan da za a koma gefe ana magana a bar wani ana fahimta to me yasa annabi Yusuf ya kebe wannan kuma yana sirri da shi kuma wanda ya shafe su su kuma ya bar su ya halatta ne a yi haka kun gane tambayar kuwa iskali ne na kawo sai ku amsa mu annabi musalla ya ce bai halatta ku keɓe ku bar ɗayan ba to me yasa shi ya keɓe ya bar su kuma bayan manzon Allah ya hana dalilin da yasa haka shine saboda ko kai yanzu idan kuka kai uku to karka keɓe ɗaya kuna magana da shi kuma ɗayan zai tsargu haka kuma kar ku fara magana da yaren da ɗayan baya ji ku biyu saboda zai tsargu ya ɗauka da shi kuke yi wannan tsarguwar ba a so ka sawa musulmi ɗan uwanka jin wani abu a ranka ko da a ce alheri kake faɗa ka faɗa shi ma yanda zai ji ko ka faɗa a gabansa in kuma za ka faɗo wani abu to ka nemi izinin sa ka ce da Allah zan yi magana da wani amma haka ka fara magana da wani ka bar shi bai halatta ba abin da ya sa annabi yusuf ya haka shine saboda an wuce uku su nawa ne yanzu ana su goma sha ɗaya in ya ɗauki wani wani ma ya ɗauki wani wani ma kowane suna gurup gurup akwai wanda zai ji a ransa cewa an ware shi babu shi yasa imamul bukhari da ya zo Babu ta ya ce idan an fi uku to ya halatta don haka idan ku hudu ne sai ka janye ɗaya baka yi laifi ba su ma su biyu ne ai su ma za ɗan yi nasu gulman amma ka keɓe da wani kabar bar ɗaya zai ji wani iri ana fahimta don haka in an kai hudu ya yi sama ba laifi shi ta anan ma ba laifi fa'ida ta biyu ita ma tambaya ce da ya kira shi sun yi zance akan waɗancan yan uwan ko ba su yi ba ya halatta ka yi zance akan ɗan uwanka shi ko baya wurin in ka yi magana akan wane alhali baya wurin sunan abun da ne giba giba ta halatta ne me yasa yayi giba to haramun ne a musulunci ka yi zancen ɗan uwanka da abin da ba zai so ba wannan zancen da ake din ai ba za su ji daɗinsa ba su ji an keɓe ana yi kuma ana magana a kansu tunda ya ce fala tabta isbi ma kanu ya amalu kaga ya faɗo ne aikin da suke yi wannan kuma shine zikruka bi bima yakara. amma me yasa annabi yusuf ya yi shine saboda ya halatta a musulunci yin giba a wurare guda shida wannan yana ciki ka yi magana akan wani baya bai halatta ba amma akwai exceptions guda shida wanda ya halatta ko mutum baya nan ka yi zancensa kuma ko da aibinsa za ka bara gibatin fi بهيبة mutazallimin wa mu'adrifin wa ومحذر wal mubhirin fiskan wa mustaqim wa man talaba al fi izalati munkari mutum shida ba laifi bane yi magana a kansu ko ba ta na farko zallimin idan an cuce ka to a musulunci ba za a dake ka kuma a hana ka kuka ba an cuce ka kuma ka rinka ce wane wane ya cuce ni wane ya yi kaza kana neman haƙƙinka wannan ya halatta kun ji daya wa mu'arrifin da wanda yake kokarin nuna maka wane don ka gane shi ce maka wane nake nema wane wanne kai ko wane mai kaza sai ka faɗi mummunan abin ka wanda da ba zai so a faɗa ba kai ko wane mai kaga a gaban ka ba zai so ka faɗa ba sai ka faɗa abu amma ka faɗa don a gane shi ne ba don ka aibanta shi ba wannan ma ba laifi bane wa muhazziri haka kuma wanda yake tsawatar da kai akan wani mutum ne yake neman aure sai zai ce maka ina neman aure a gidan suwa ne don Allah ina neman ka gaya mun tsakaninka da Allah ya tarbiyar gidan to ka faɗi gaskiya kawai to akwai ne kokari amma ba gidan akwai kaza ka faɗi gaskiya shine muhaddiri wane wane ya zo ya tambaye ni in bashi bashi da Allah bai ka game da shi kai kuma ka san baya biyan bashi sai ka koye masa gaya masa gaskiya wa muhazziri wane ya zo ya ce mu zaɓe shi abu kaza kana gani mu zaɓe shi kai kuma ka san wani mummunan abin da bai cancanta ba wa muhaddiri ka faɗa wa mutane ka ce karku zaɓuwa ne macuci ne karku zaɓuwa ne yayi kaza yayi kaza wannan ba laifi bane wa muhaddiri kenan wal mudhirin fiskan da wanda yake bayyana wa muhaddiri shine wanda dauke bari mu ci gaba wal mudhirin fiskan da wanda yake bayyana fasikanci a fili duk wanda ya riga ya zubar da mutuncinsa dama ana so a kare maka mutunci ne to kuma dama baka da mutuncin ana fahimta mutum yana rike mata a fili yana shan yana shaye a fili yana sata kowa ya sani wannan sai ba za ka yi ba sai ka yi a ko ina dama ana yi don a rike masa mutunci ne kuma kowa ma san bai da mutuncin wa mustaftin da wanda ya zo neman fatawa in ka zo neman fatawa kana iya faɗan gaskiya mace ce ta zo faɗan ta zo neman fatawa akan mijinta bai kyauta mata ba ya mata abu kaza da abu kaza mijin yana nan ne za ta faɗa kuma ya aibanta shi take yi amma tambaya ta zo yi wannan ya halatta in ka zo yin tambaya akan wane yayi kaza yayi kaza kana iya faɗan abin da yayi amma ba da niyyar ka toni asirinsa ba sai don ka ji menene hukuncin shari'a akan abin da ya yi. sai na ƙarshe wa man talaba al-i'anata fi izalati munkari da wanda yake neman taimako domin a kauda wani laifi kamar a ce wane wanted sai a fitar da hotonsa a ce ana neman wane ya yi laifi kaza ana fahimta ko a bayar da sanarwa ana cigiya duk inda ka ga wani a kama ya yi laifi kaza kaga ai baya nan ake faɗa to amma ana neman a kauda wani laifi ne naka waɗannan su ne guda shida inda ba laifi bane wannan abin da annabi yusuf yake taɗi da wannan ɗan uwansa ba tare da su suna nan ba wanne ne ya fada daga cikin waɗannan guda shida shine wa muhazzibi da zura dan ku amsa ne yana gaya masa ne cewa ni ne dan uwanka don haka waɗannan kai hankali da su kar kai bakin ciki duk abin da za su yi kaza kaza wannan shine wa muhadiri don haka bai zama laifi ba fa'ida ta uku ita ce wannan aya ita ce afil daga cikin usul na dalilai a alƙur'ani akan abin da ake ce alja'ala ko alju'ala a fikihu alju'ala shine ka ɗauki mutum aiki akan zai yi ka biya shi amma ba ku yi ciniki akan yawan aikin da zai yi ba sai dai nau'in aikin da zai yi wato ku yi ciniki akan kwaliti ba akan kwantiti ba ka ce da mutum ka haƙa mun rijiya zan biya naira dubu hamsin in an samu ruwa za ka kai kasar da ya kai a ina duba duk nan eriyan ka haƙa ruwa ga ruwa sai biya ka dubu hamsin wannan shine du'ala idan ka zo za ka haƙa rijiya idan ka yi sa'a sai ka haɗa gaba biyu sai a samu ruwa ka ci nawa dubu hamsin kuma aikin bai wuce dubu biyar ba duk sauran ya zama kyauta dole ka dole a biya ka kuɗin ka ba zai ce a ah, to ba yi wani wahala ba ka samu amma ka ce in haɗa a samu ruwa kuma an samu amma da ka zo sai kai kwana saba'in ɗaya babu ba a samu ruwa ba kana ta haƙa ka samu dutse ka yi gaba bakwai ba ruwa kuma ka zo ka samu dutse ka haƙura sai ka zo ka ce dan Allah ne ko tausayi ka bar dubu ɗaya to bai cancanci ko dubu ɗaya ba sai ka ce masa wassalamu alaikum wa rahmatullah wannan shi ne ju'ala saboda za a biya shi dubu hamsin ne in ya samar da mai an samu ruwa shi kuna fahimta kai ne babur ɗauke ni ka kai ni kasuwar kaza zan baka naira ɗari biyu ba ka kuke yi ba kai ni kasuwar kaza in baka ɗari biyu kuna cikin tafiya a wuri sai mai ya tsari ko yan zanna suka kama shi bai da lati ko ba shi ya yi faci sai tsaya yake tsoron ga mun ce a je kasuwa ga shi yanzu mun yi rabi ya ci nawa kenan ko kwabo bai ci ba saboda an yi ju'ala ne kuna fahimta a lokacin da ka hau sai ya ce da kai wane sai zama shi kun gama ciniki da shi sai ce wane ya kai ka dan uwansa sai ya ɗauke ka ya kai ka to ya ci ɗari biyu ko da ba shi ya kai ka ba sai da bukatar ka ita ce a yi mene a kai ka kasuwa wannan shine juala yana da bambanci da ijara idan ka ɗauki mutum ijara shi ne shine Ka ce haka maka rijiya to wannan gwargwadon wahalarsa ne kowane wuni dubu kaza to aka yayi ya samu dutse ohonka shi ba ohonsa ba an samu dutse sai ka nuna wani wuri ka biya wannan kuɗin aikin da aka yi kuna fahimtar wannan wannan shine ijara galibin mutane ijara suke ba zu'ala ba shi yasa a musulunci in kuka zo ciniki da mutum ku ware wani iri ne aka yi in kuka yi zu'ala to mutum ba zai cancanci kuɗi ba sai ya gama kuma ko mai wahala ba ya gama sai ya biya shi kuɗin ana fahimta amma idan ijara ne to gurgudun wahalarsa gurgudun abin da za a biya shi sai a ce ba a gama aiki ba amma yau an yi aiki na kaza nawa ya kamata sai a biya iya kuɗin abin da aka yi wannan shine ijara kun fahimci bambanci fa'ida ta gaba ita ce ya halatta a sanya ju'ul akan neman wani abu ko a sa kacici kacici a ce duk wanda ya yi san abu kaza za mu bashi kaza ko duk wanda ya kawo mana abu kaza za mu bashi ko ana neman wani mai laifi a ce duk wanda ya kawo bayani inda za a same shi za a bashi kuɗi kaza wannan duk ya halatta shi yasa suka ce duk wanda ya nuna inda wannan abun yake ya bayyana shi lahu himlu ba'i yana da lamtura kuma guda ana fahimta don haka ya halatta kuma ku sa irin wannan akan neman wani abu naka da kake nema ka ce duk wanda waya ta ta bata duk wanda ya kawo zan bashi kuɗi kaza to kuma in ya kawo sai ka bashi ko da bai wahala ba dama a cikin aljihun wani ne ya gani inda ka ɗauka sai ɗan ɗauko haka kawai sai ya ce gata to sai ka biya shi wannan kuɗi duk da bai wahala ba ga wani kuma ya tafi can yana ta nema ya wuni ya dawo shi bai samu ba ko kuma ba za a bashi ba saboda du'ala ce fa'ida ta gaba ita ce ya halatta yin bincike shine search taftish in ana neman mai laifin ta a ce a tsaya a caji shi sa suka ce fa bai bi yake mu kabla fa bada bi ya halatta a tsaya a yi caji in ana zargin wani ya tashi abu kaza aka ce ka tsaya in dai kana da gaskiya kau ka ce a caji ba laifi ba ne a caji ka ko a caji kaya ko a caji mutum ko a caji gida fa'ida ta gaba ita ce yana da kyau mutum ya samu hanyar da zai kare kansa in ya yana da gaskiya a abu kuma ka yi amfani da clean sheet ɗinka akan baka taɓa laifi ba yana daga cikin hanyoyi na defense akan in ana zargin ka da abu kaza sai ka ce sai a za a ce na yi kaza alhali da a bi antecedent ina ai ban taɓa yi ba ban taɓa kaza ba ba wani rekod mummuna galibin ɓarawon da aka samu ba ranar farko aka kama shi ba to da an taɓa cewa a bara nan farko da aka kawo shugaban me yasa an taba jin wani abu shi suka ce wa ma kunna tariki ana fahimta ko yana daga cikin abin da ke nuna a yi wa mutum rangwame in an kama shi a ce bai taɓa laifi ba Za ka kai ma kai kokari ka gyara rekod ɗinka a ce baka da laifi ran da dalili ya sa ka yi to wannan na baya ɗin zai iya taimaka maka wajen rage hukumar da za a yi maka fa'ida ta gaba ita ce da suka ce fama da in kuntum kadibin suna neman su ji labarin shari'ar mutanen can su kuma ga shari'ar da ake ana ana fahimta ko wannan wannan wani babi ne a cikin international law da ake ce masa conflict of law to a cikin wani abin da ake ce alternative dispute resolution idan an samu matsala tsakanin ƙasashe biyu ko 'yan ƙasa biyu sai aka samu kuma dokokin kowace ƙasa daban to ana iya samu yadda za a yi unification of law. ku ya dokar kanku take ko a karko aron wancan in tafi maslaha ko a karko wannan in tafi sauki gwargwadon dai da yadda abun yake ta ga wanne ne yafi dacewa da ku duka ku yarda ya halatta irin wannan kuma ana amfani da shi ko a zamanance yanzu yanzu a yi kasuwanci tsakanin ɗan Najeriya da ɗan Amerika akan harkar man fetur misali to sai aka samu matsala an ɗauko man fetur ɗin a cikin motocin ɗan haya sai aka samu gobara kai kuma ka gama biyan kuɗi ka saya a wurin wanda zai sayar za ka sayar wa wani shi kuma ya riga ya biya ka kuɗi kai kuma ka ɗauka ka biya a wurin wanda za ka saya mai rijiyar man fetur wanda zai ɗauko transporter shi kuma daban sai aka yi gobara sai duk suka ƙone yanzu a zai ɗauki asara kuna fahimta to ana yin amfani da wannan tsarin a yanzu abin da suka yi fama jaza'uhu sai a ce to yanzu a dokar amurka yaya ne abin yake a dokar najeriya yaya yake ai a ciki kuma akwai ɗan ghana ma ai a ciki akwai ɗan faransa duk ya ku dokar ku sai a haɗa sai a ga wacce ce za ta fi zama maslaha a tsakanin mu yanzu sai a ce mu duba shi yasa kuma suka ce ku a dokar ku yaya take ana fahimta ana samun wannan an samu conflict a tsakanin international law wannan har yanzu ma yana iya halatta in dai ko koda koda a dokan musulunci ne in dai kun ga zai fi muku sauki matukar bai zama ya saba da wata doka ta musulunci ba to ya halatta ka karbi aron dokar wata kasa ka yi amfani da shi a tsakanin fa'ida ta gaba ita ce Allah yana ɗaukaka darajar masu ilimi kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce na narfa'u darajatin man sha. fa'ida ta gaba ita ce ashe ilimi kogi ne sarki ta ka zuga kanka ai ni na san kaza ai ne kaza ni ne kaza a a Allah ce fauka kulli bi ilmin alim cikin mutanen da suke gaban ka kake musu burga wani ya ma dama ka ya shanye to haka a tsarin musulunci kayi kayi tawazu ukar ka nuna ka sani saboda duk yanda kake ji ka sani akwai wani masani shi kuma wanda Allah ya koye ya taskace saboda Allah ba wanda ya san sirrin sa shi fa'ida ta gaba ita ce ashe wannan adawa irin ta yan ubanci tun tuntuni ma haka take ku yi kokari ku yaƙi irin wannan akwai a gidanku yanzu duk wannan matsalar da aka rika samu ba ta zo suna cewa akul lahu dan uwanta yanzu su ba dan uwansu bane kuna fahimta ko to irin wannan matsalar da mutane suke yi na cewa ka rinka ji wanda kuka haɗa uba ba ku haɗa kuwa ba kamar ba ɗan uwanka ba ne tunda ba mama ɗaya kuka sha ba wannan babban kuskure ne ku yaƙe shi in akwai shi a tsakanin shi ya jawo matsala tsakanin annabi yusuf da shi da 'yan uwansa inda uwansa ɗaya da duk ba su yi wannan ba kuma kaga yana rusa gida Allah ya kiyaye fa'ida ta gaba ita ce annabi yusuf alayhi salam yana da dabtun nafs kuma ana so duk shugaba ya koyi irin wannan ka ji abun ɓacin rai amma kai kaman baka ji ba fa'atarra ha yusuf fi nafsi wannan magana ta ɓata masa rai duk mutum in dai kana shugabanci wallahi sai ka yi haƙuri da adawa da maganganun 'yan adawa za a gaya maka komi ba mutumin da ya fi kowa tsarkin daraja a duniya irin muhammadu rasulullah sallallahu amma a gabansa wa minhum man ka fi sadaqat haka wani zai zazzage shi amma annabi sai shakuri sai ya shiru kai ma inda zaka yi shugabanci wallahi sai an zage ka to ka zama kana da hakurin da ba a sarraha Yusuf ka rike a ranka ka bar su da Allah shi yasa ce wallahu a'lamu bima tasifun fa'ida ta gaba shine wato yadda Allah madaukakin sarki ilimin Allah ya wuce yadda kake tsammani yanzu Allah yana ba mu labarin nan ne fa sai ce Yusuf ya koya maganar a ransa yanzu inda annabi Yusuf ne ka kira shi kace maka tarihin kansa zai iya maka tarihin kansa irin yadda Allah ya yi a nan har abin da bai faɗa ba Allah ya faɗa saboda ya tuna a cikin zuciyarsa sai da Allah ya faɗa shi sai ce ahsanul qasas Allah ya ce annabi Yusuf ya faɗa a ransa amma bai faɗa musu ba shi Allah ya ji taɗin annabi Yusuf a cikin zuciyarsa ba yadda za ka yi in ka zo labari ka iya faɗan duk abin da ka faɗa a bakin ka ma ballantana abin da baka ma faɗa ba ka suna a ranka ne kuma lokacin da Allah yake bayar da wannan labari fa ana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan sama da shekara dubu biyu da wani abu ake bashi wannan labarin amma Allah har yanzu yana sane da abin da annabi Yusuf ya tuna a ransa bai faɗa a bakinsa ba fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce shi yanzu wannan abin da ya faru annabi Yusuf ya sa an kawo kaya an sa a cikin kayan da ba nasa ba haka za ka bincika ya zauna duk shi shirya wannan abin ko aka yi ta bincike aka zo aka kama daga baya duk yayi ne don ya samu ya karbi dan uwansa kuma haka aka yi me suna wannan abun drama drama ta halatta wannan ba drama ba ce yaron nan farawo ne amma an siffanta shi a matsayin ne farawo lokacin da wannan mai shele yake musu ku barayi ne suka ce mu ba barayi ba ne waye mai gaskiya su ne da gaskiya amma aka ce musu barayi ne wannan mai ne drama ce ake shi mai hukuncin drama drama ta halatta da duwatsan kwaikwayo idan abin da ake so a isar a cikinsa za a isar da abun gaskiya ne sannan kuma ba za a yi wani abin da ya saba wa shari'a ba a ciki shi ne na ga buku a takaice ne wannan shi ne fatawan allajinatu da'ima sun ce almusalsalat da irin fim sun da ake yi siri duk wani abu idan abin da yake ciki ba sako kuma sakon da ake so a isar na gaskiya ne ko da za a bi ta hanyar yin ƙarya da wannan abin da aka ce ku barayi ne ai ƙarya aka yi amma an yi ne don a shirya wani abu amma ƙarshe abin da za a shirya alheri ne to ya halatta a bi ta wannan hanyar ana fahimta ko abin da ya rage tambaya ta ƙarshe ita ce ya halatta a yi wasan kwaikwayon annabawa har a nuna hotonsu yanzu annabi yusuf alaihi salam ai akwai abubuwan da ake gani na wasan kwaikwayo ko fina-finai wanda za ka ga hotonsa a ciki shin wannan ya halatta wannan kan bai halatta wannan ita ce fatawar lajinatu da'ima kuma ita ce fatawar lajinar fatawa ta azahar wanda suka tura wasiƙa zuwa ga wato wata abin nan wata hukuma ta shirya fina-finai a ƙasar iran lokacin da suka yi fim din yusuf siddiq sun yi fim akan annabi yusuf kuma suka sa hoton annabi yusuf din kuma kun gaga wannan fim din to malamai sun ce wannan haramun ne saboda annabi yusuf alaihissalam annabin allah suna da darajar duka annabawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna shaytana la yatamassalu bi shaytan baya kamance shi ne da ni ya ce shine ni to kuma dukkan annaba matsayin su ɗaya ne ka ce ni ne annabi wani wallahi baka isa ba amma mutum ya fito ana nuna shi akan shi ne annabi wani ya halatta bai halatta ba sannan a cikinsa akwai matsala ta kaskantar da darajar annabin ta yadda kai yanzu duk wanda ya kalli irin wannan fim din idan muna karanta wannan abun sai ga suran hoton da ake faɗan da yana yanzu don Allah ba rage darajar annabin bane ne sannan wani da za a kawo a sa hotonsa za ka samu wani fasiki ne ma wannan ba zubar da darajar annabin ba ne da irin wannan abin da za a nuna hoton annabawa ko sahabbai duk waɗanda aka ce mu girmama su a cikin ƙwaƙwalwarmu da zuciyarmu ya fi ƙarfin mu rinka ganin hotunansu a ido sannan kuma wannan wasa ne ba a kuma wasa da annabawa sai dai ka ba da labari ko ka sa waɗansu su yi wani abu amma a ce wane shi ne annabi kaza annabawa sun wuce wannan abin da ya zama daidai Allah ya mu lada kuskure Allah ya fi mana wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka